to gabanin addu'a akwai gajeren bayani mutane suna tambaya kan maganar biredi da aka yi wasu na cewa an ce burodi giya ne ko ba haka na faɗa ba abinda na ce ƙwayar halitta ta yeast idan aka sa ta cikin fulawa za ta haɗu da fulawa sai ta haifar da giya cikin fulawar ƙarƙashin wani chemical reaction da ake kira fermentation domin wani ya aiko tambaya ya ce na ce idan aka sa yeast cikin fulawa aka yi burodi ya zama giya domin yeast ana sa shi cikin giya to ai ana sa ruwa cikin giya kuma ana sa hatsi a giya ta burkutu da su me yasa ban ce haram bane to wannan bai fahimci maganar bane ba don ana sa yeast wajen yin giya ba ne dalili duk inda ka ɗibi wani starch ka jefa yeast a ciki yeast in zai haifar da giya an fahimci wannan za a samar da giya wadda da za ka shiga cikin lab ana iya tatse maka giyar a gwada maka ga ta giyar da take cikin fulawar da ka kwaba ka yi burodi da ita ko fanke. wannan shine bayanin da ni wani kuma ya kawo hadisin kullu muskirin hamrun ya ce to shi burodi yana sa maye dukkanin abu mai sa maye giya ne to burodi na sa maye to shi ma bai fahimci ma'anar ba yanzu idan na kwaba fulawa sai na samu wani ɗan koko ƙarami na giya na whisky sai na zuba na motse na motse na yi burodi ka ci burodin ba ka yi maye ba shi shikenan babu giya cikin burodin ai abin da addalili ne ma askara kasiruhu faƙaliluhu haramun abinda duk in an sha mai yawa yana sa maye to shan ɗan kaɗan ma shi ma haramun ɗin ne duk abinda in ka kwankwaɗe shi da yawa yana sa maye to ko da ɗan kaɗan ne ka sha giya ne an fahimci wannan haka ne kamar matarka da dama maka fura sai ka dan ɗibi yar giya kaɗan sai a zuba ciki a motsi ka sha ba ta buge ka ba sai a ce ba ka sha giya ba to haka ne wannan giyar ta ethanol wadda nake magana ita ce yeast ke haifarwa a cikin fulawar da aka sa shi a ciki kuma ita ce ake yi a lokacin burkutu kuma in ka so whisky ethanol ɗin ita ce ka sayi an fahimci wannan don haka sai a gyara ba wai ina nufin tun da kamfanin giya suna sa yis ba shi kenan duk abin da an ka sa yis haramun ba haka nake nufi ba an fahimci wannan yis ɗin duk inda aka sa shi cikin fulawa to zai kidar da wani bangare na fulawar ya mayar da shi giya an fahimci wannan wani bangaren na fulawa zai koma giya sai dai ko ka ci ba za ka bugu ba saboda giyar bata da yawa sa'an nan ni ba kowa nike ba kuma ba komai nike ba ban da hurumin in halatta ko kuma in haramta wani abu akwai manyan masana na musulmi a ɓangarora daban-daban na ilimi mataki daban-daban tun daga farfesa har zuwa ƙasa ku je ku neme su su yi bincike a cikin laboratories su ba ku labari menene yeast kuma idan aka sa shi cikin fulawa mai ke faruwa shin yana haifar da giya ko bai haifarwa in yana haifarwa kenan magana ta ta tabbatu in bai haifarwa kuma magana ta ba gaskiya ba ce ku ɗauki maganar ku jefa ta a cikin wuta ku ƙone ku same ni ku faɗa mini cewa ga gyara an samu in an samu gyara a kowane lokaci wallahi shirye nake da in karɓa don haka mutane a kiyaye a riƙa naƙaltar maganganu yadda suke sa'an nan Allah da yake mai rahama sai ya yasa akwai abin da yake alternative na amfani da yeast din sai ka je ka yi amfani da baking powder wadda ba ta kawo giya a cikin fulawanka ka yi abin da duk za ka ka gama an fahimci wannan tunda har akwai wani abu da ake iya amfani da shi me yasa ba za mu yi amfani da shi ba kuma ina roƙo akwai ɗalibai nan su je su tambayi malamansu akwai malamai kuma da farfesas da komi don Allah su taimaka muna kan ire-iren waɗannan abubuwan ni dai ba wani abu ya sa na faɗi ba sai don tsoron 'yan uwana musulmi su rayu suna amfani da giya alhali ba su sani ba wallahi na yi ne don Allah kawai ban yi don wata manufa ta bakanta ma wani ba ko cin zarafin wani ba ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsara rayuwata ga baki ɗayanta ga cin zarafi ko baƙanta ma wani ba kuma duk wanda ya faɗi wata magana ba daidai ba ko aka kawo mishi labari daga gare ni ba daidai ba ya zage ni ko ya aibanta ni ko ya yi mini menene duka na yafi ban buƙatar Allah ya tayar da ni ina shari'a da shi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu